sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 20 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam za ta ba mu kanin labarai. A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani sabon ƙuduri na tallafin dala biliyan arba'in don Ukraine a yayin da ƙasar ke yaƙi da Rasha. A yau Juma'a shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya inda zai mai da hankali akan fannin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan sha-bakwai da kamfanin Koriya ta kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan biyu. Tokanin labaran kenan daga rahoto rahotanni kuma za a ji cewa kungiyar Kiristoci ta kan a Najeriya ta kira da a yi addu'o'i na musamman tare da yin tattaki domin samar da zaman lafiya a ƙasa. a wannan ranar kuma mun shirya a majami'inmu a yi addu'o'i a yi sujada ana tunashe jama'a yadda zama hakuri da juna za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomi ke ƙoƙarin hana 'yan gudun hijira da ke yankin difa sare itatuwa saboda kaucewa kwararowar hamada. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani sabon ƙuduri na tallafin dala biliyan 40 don Ukraine a yayin da ƙasar ke yaƙi da Rasha. A makon da ya gabata, Majalisar Wakilan Kasar ta kada a amincewa da kudiran. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanyawa kudiran hannu ba tare da bata lokaci ba. A jawabin da ya saba yi a kullum a jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa amincewar da Majalisar Dattawan Amurka ta yi da kudiran agajen na nuna shugabanci mai ƙarfi da kuma muhimmiyar gudunmuwa don kare 'yancinmu. a gefe guda kuma a jiya alhamis ɗin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce gwamnatin za ta amince da ƙarin dala miliyan 100 na taimakon soja ga ukraine a yau juma'a shugaba joe biden zai fara ziyararsa zuwa nahiyar asiya inda zai mai da hankali kan fannin fasahar amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin koriya ke ginawa a wajen birnin austin a jihar texas da ke na amurka ziyarar kuma na zaman wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar kwamfuta chip ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci kayan kicin da sauran wasu kayayyaki Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a, sannan kuma ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. Biden zai yi fama da batutuwan manufofin kasashen waje masu tarin yawa a yayin ziyarar tasa ta kwanaki shida zuwa Koriya ta kudu da Japan, amma kuma ya tsara muhimman abubuwan damuwa ga jama'ar ƙasarsa. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan biyu. Barkewar cutar COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a kasar da ta zama saniyar ware wadda kuma aka sanya wa takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya koriya ta arewa bata amsa tayin tura taimako da koriya ta kudu da amurka suka yi mata ba a cewar wani jami'in koriya ta kudu ana sa ran sabon shugaban koriya ta kudu yon suk yol da shugaban amurka joe biden wanda ya isa koriya ta kudan a yau juma'a za su tattauna batun taimakon To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Ƙungiyar haɗin kan Kirista a Najeriya wato KAN, ta yi kira ga ɗaukacin mabiya addinin Kirista a faɗin ƙasar da su fito don yin tattaki na musamman don yin addu'ar zaman lafiya da ganin an yi wa Deborah Samuel adalci bayan kisan da wasu matasa suka mata saboda zargin ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a Sokoto. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji tana ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato khan ta yi kira ga ɗaukacin mabiya addinin Krista a faɗin ƙasar da su fito don yin tattaki na musamman da nuna rashin jin daɗin su da irin kisa da aka yi wa wata budurwa Deborah Samuel a kwalejin ilimi na Shehu Shagari a jihar Sokoto bisa kalaman ɓatanci da ta yi wa Annabi Muhammadu. Ƙungiyar a wata sanarwa da sanya hannun sakatarenta Joseph Dara Mola ta kuma buƙaci masu tattakin da su riƙe saƙonni da zai nuna neman adalci wa Deborah, hana kisa da sunan Allah, 'yan sanda su da kashe-kashe a Najeriya da sauransu. Shugaban kungiyar Khan a jihar Nasarawa, Beri Rabaran Sunday Emma, ya ce sun ji takaici kan kisan na Deborah Samuel. Don haka suka bukaci mabiya addinin Krista da su gudanar da addu'o'i da koyarwa a cikin majami'unsu a wannan rana. kuma kira ga gwamnati ta dauke duk mataki da ta ga a ɗauka. dauka domin a tabbatar wanda sun aikata wannan sun fuskanci hushin hukuma a wannan ranar kuma mun shirya a majami'inmu a yi addu'o'i a yi sujada ana tuna shi jama'a yadda zama hakuri da juna ko da yarinyar ta yi wannan laifi ko da bata yi ba hukunci da aka ɗauka ba daidai ba ne so mu koya wa juna yadda za mu muntata ta dene juna in kuskure ya shiga har an samu an yi akwai abi dauka hmm. domin mu samu cima burinmu kama mutanen kasa daya. Daga jihar Plateau ma shugaban kungiyar ta kan Reverend Fada Polycarp Lubo ya ce za su gudanar da sujada da addu'o'i na musamman ne a ofishin kungiyar ta kan. To an shirya ne game da kidnapping da kashe-kashe da kuma yan boko haram da shoransu amma wannan ta taso musamman don kisan da aka yi ma wata budurwan da aka cire ta Deborah. dai ba mu ji daɗin halin da aka yi mata ba ba wai abin da yi yana da kyau ba bane amma halin kisa da kone wanda ya kai ma dan adam so ya kamata da shi mu wanda bai faru ya kamata da a duba a kai ma su hukuma su duba shi dalila a bi kaidodi in an gama sa duba sa bata hukunci da ya wata ba. Yaya za ku gudanar da wannan zanga-zanga? Namu dai ba za mu ce da shi zanga-zanga ba domin za mu taru ne a kan secretariat inda za a zo na a addu'a ai kuka a mika damuwar mu ma Allah madaukaki su jara ne ba za a yi ba ba wai zanga zanga ba Tun farko gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai a wani taro da ya yi da shugabannin addinai a jihar ya buƙace su ne da su yi la'akari da yanayin kware zaman lafiya a jihar. Gwamnan ya buƙaci shugabannin addinai da su ja hankalin mabiyansu kan su yi haƙuri da juna su zauna lafiya don samun ci gaba. A yammacin ranar Lahadi 22 ga watan nan na Mayu ne, Krista a fadin Najeriya za su gudanar da addu'o'in a wuraren da suka keɓe don Allah ya kawo ƙarshen kashe-kashe da tashin hankali da ke aukuwa a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter kuma da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yau Juma'a ne za a sanar da Majalisar Ministocin Gwamnatin Faransa a cewar fadar shugaban kasar yayin da ake sa ran sabbin ministocin za su gana ranar Litinin mai zuwa. Sanarwar na zuwa ne kwanaki hudu bayan da aka nada elizabeth bourne ministar kwadago mai barin gado a matsayin firimiya inda za ta zama mace ta farko da za ta shugabanci harkokin gwamnatin faransa cikin sama da shekaru talatin an dai yi hasashen sauye-sauye a majalisar ministocin da gwamnati ta yi biyo bayan sake zaben shugaba emmanuel macron a watan afrilu kuma gabanin zaben 'yan majalisar dokoki da za a yi a wata mai zuwa Macron zai nemi samun rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin don cimma manufofinsa na cikin gida bayan sake zabensa inda sabon kawancen jam'iyyar gurguzu da LFI ke barazanar dakile manufofinsa. Hukumomin kasar Sri Lanka sun rufe makarantu a yau Juma'a sun kuma buƙaci jami'an gwamnati su zauna a gida a wani ƙoƙari na shiryawa matsanancin ƙarancin man fetur da ake sa ran zai kai tsawon kwanaki masu zuwa. a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da aka gani cikin gwamman shekaru. Ma'aikatar harkokin shugabancin jama'ar kasar ta nemi jami'an gwamnati amma banda waɗanda ke muhimman ayyuka da kada su je aiki a yau Juma'a bisa la'akari da karancin man fetur da ake fuskanta da batutuwan da suka shafi sufuri a duk faɗin ƙasar. Haka kuma an rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu a yau Juma'a sakamakon matsalar karancin man da ke dada muni inda dabban jama'a suka kafa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai a fadin kasar tsawon kwanaki a yanzu haka kusan babu gas a kasar sri lanka gashi kuma ana fuskantar matsanancin karancin sauran albarkatun mai. A kai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. a yayin da ake ci gaba da ganin rikice-rikice masu nasaba da na addini da kabilanci a wasu sassan najeriya malaman manyan addinan kasar biyu na kira ga 'yan kasar da su kaucewa ayyukan ta'addanci da kuma faɗan addini domin zaman lafiya da ci gaban ƙasa baki ɗaya wakilinmu na Legas gida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a yanda ayyukan ta'addanci ke ci gaba da wanzuwa a yankin arewacin najeriya da kudu maso gabashin najeriya yanzu haka dai al'ummomin yankin arewacin najeriya musamman ma dai shugabannin addini suna kira ga al'umman najeriya da su kasance masu bin doka da oda da kuma girmama addinan juna da kuma kaucewa rikici wannan kira dai na zuwa ne ganin yadda rigingimu na addini da kabilanci da kuma ayyuka na ta'addanci ke ci gaba da karuwa a kasar imam muhammad salis jibrin babban limamin masallacin juma'a ne a anguwar idi araba da ke nan birnin lagos kuma ya bayyana mahimmancin zaman lafiya a tsakanin 'yan najeriya kamar yadda addinin musulunci ya zayyana muna fadakar da al'umma da janyo hankali kamar haka lura da kasar da mai tara albarka yadda muka ɗanti kanmu cikin wato ta'addanci wato da yake faruwa kasa kisan bayan allah eh, garkuwa da mutane kashe-kashe ta ko'ina wannan abu gaskiya yana da ɗaga hankali da kuma ban tsoro ga al'umma abin da yake da ɗaga hankali da kona rai wasu a samu musulmai ne wasu kuma a samu masarakuna ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu sani allah ya janyo hankalin mu a littafin sa mai albarka allah subhanahu wa ta'ala cewa wala taqtulun nafsan lati harrama allah illa bil alhaq kakku kashe rai wanda Allah ya haramta kisansa sai da gaskiya jama'a mu ji tsoron Allah Allah bai yarda da ta'addanci ba Allah bai yarda da zubar da jini ba manzo tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da ta'addanci da aka bi tsoro Allah mu koma ga Allah mu aje makaman mu mu tuba ko fa tuba a buɗe yake Allah zai mana gafara in mun tuba da gaske Allah ya bada ikon tuba da kuma komawa ga Allah subhanahu wataala to kome addinin krista ya ce game da batun zaman lafiya tambayan kenan da na yi wa fasto yohana boro wani limamin krista da ke shiga tsakani da kuma tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a najeriya musamman ma dai arewacin kasar maganar zaman lafiya muhimmin abu ne a kowane kasa ga kuma kowane bil'adama komai bambancin addini bangare kabila ko jinsin al'umma to a yau Kasan mu najeriya na bukatar zaman lafiya fiye da yadda ake tunani ko kai daga arewa ne ko kudu ne muna bukatar zaman lafiya domin yanayin tsaro ta taɓa bar ta kai wata minzani da muna zaman dardar a kusan ko'ina in baka jin tsoro 'yan ta'ada to kana jin tsoro barayin daji in baka jin tsoron barayin daji to ka kwanda sani kana jin tsoron masu garkuwa da mutanen don neman kudin fansa don da haka ina kira ga shugabanni su yi adalci don a samu zaman lafiya a Najeriya. Malamai addinai su yi kose tsakanin da Allah su da kan al'umma kada su raba kan al'umma. Sarakuna su tashi gadan-gadan su yi shugabanci na gari kuma su haɗa kan al'umma. Talakawa kan kansu su yi wa kansu karatu na su koma ga Allah a yi tuban gaskiya a koma. A gaida baban gida Jibril. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin da ke kula da kare gandun daji a jihar Difa sun fara ɗaukar matakan ladautarwa ga duk ɗan gudun hijiran da aka samu yana gudanar da sana'ar sare itace domin sayarwa duba da cewa kwararowar hamada na addabar ƙasar kamar yadda za a je a ƙarin bayani a wannan rahoto na abubakar isa daga jihar tadifa. shekaru ɗaya takwas kenan da 'yan gudun hijira na jihar difa ke gudanar da wannan sana'ar ta sarar icce suna kuma sarrafa gawayi da su a cewar almustafa abba wani ɗan gudun hijirar da ke gudanar da wannan sana'ar rashin aiki ne ya sa suka zabi wannan sana'a domin samun abin da za su korewa bakin su kuda irin ayyukanmu shine mu kona gawayi ko ko mu sai da ice da yawa ne ana yi mu kona mu zo mu fudda gawayi nan mu zo mu sai da mu mu ci mu auna garin mu mu koma gida yanzu zaman mu wannan ba wani ake yi an san da an hana a lokacin da ake aiki a lokacin kowa ma don saboda gudun abin da za a ci a to ne shi ake sare ice yi amma ba wanda ya so ya sare ice a banza ya bari wuce to sai dai hukumomin da ke kula da kare gwandun daji a jiha ta difa sun bayyana cewa ya zama wajibi a gare su su fara daukar matakan ladabtarwa ga duk wanda aka samu yana gudanar da wannan sana'ar musamman ma idan aka yi la'akari da yadda hamada ke ci gaba da gurgusowa a jiha ta difa lawan haruna shine shugaban shugaban hukumar da ke kula da kare gandun daji ta jihar Difa. To lalle abin da doka dai ta gayi in ka kawo ɗan ice kama mutum ya kamata a yi. A kama mutum a mushe icen a mushe tara. To lalle yau in ya zamanto a ce ozefore ko mun yawan mu ba mu iya wani aikin kenan sai mutanen jiha sun gane da lalle saran itatuwan nan babban matsala ce babban masifa take kawa ice yau ba ice kafin ya girma ka rasa shi yana samun shekara goma wani sha biyar wani jiska har shekara hamsin to yaushe ake shuka ice har ya zama har a samu a yi amfani da shi sai ka ga mutum ya tashi minti biyar minti uku ya isa ce mai shekara hamsin mai shekara arba'in an sare an na shi an zo an saida da saida shi kuma kuɗi ba wani kuɗi mai jiyawa kuma a kawo mana masihuwa ta hamada to lalle wannan babban matsala ce da haka ihe mu yanayin na wajen ba haka yake ba kadan kadan kadan komai yana lalacewa to bai kamata ma mu bari har mu kai inda gurin zai kai inda da ba mu iya zamanawa hamada ta mamaye kenan wani babban matsala ce bincike dai ya nuna cewa buhu guda mai nauyin kilogram 100 na lakume itacen da nauyinsu zai iya kai kilogram bakwai. kuma hakan babbar barazana ce ga muhalli musamman ma idan aka yi la'akari da shekarun da 'yan gudun hijirar suka kwashe suna gudanar da wannan aikin abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida abubakar isa Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden sun kai ziyara garin buffalo da ke jihar new york a ranar talata don yi wa iyalan bukakin fatan nan goma da wani bindiga ya kashe a wani kantin cefane a ranar asabar din ta gabata ta'aziyya lamarin da ya sake ta da muhawara kan samar da dokokin da za su takaita mallakar makamai yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai sunana mahmud Lalo. madalla to shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden sun kai ziyara garin buffalo da ke jihar new york a nan amurka don yin ta'aziyya ga iyalan bakaken fatan nan goma da wani ɗan bindiga ya harbe har lahira a ranar asabar ɗin da ta gabata biden dai ya ɗora alakin aukuwar wannan mummuna al'amari akan kafafen yada labarai 'yan siyasa da kuma kafar yanar gizo waɗanda ya ce su suke yada aƙidan nan ta masu rajin ganin an fifita farar fata wanda ɗan bindigar ya araya ya yafa. Iyalan waɗannan mutane goma da aka kashe sun shiga yanayi na kunci da zulumi bayan aukuwar wannan al'amari. A makon da ya gabata ne Celestine Cheney ɗaya daga cikin waɗanda ɗan bindigar ya harbi ta yi bikin murnar zagayewar ranar haihuwarta. Sai gashi 'yan uwanta suna zama makokinta a wannan rana. Wayne Jones shi ne ɗa tilo da Celestine ta haifa. I'm Celestine Cheney's only son, only child. ya ce ni ne ɗaɗe tilo ga celestine cheney game da abin da nake ji fushi ne da zafi a cikin zuciyata dan bindigar da ya shiga shagon cefanin da ya buɗe musu wuta ne yana kuma ɗaukan aika aka da yake yi a bidiyo yana yada wa duniya Wani ya kara da cewa da farko sau ɗaya ya harbi mahaifiyata. Tana kwanci a ƙasa sai ya je ya ƙara loda harsashe a bindigar ya dawo ya ƙara harbinta. Shi dai wani a kafar intanet ya kalli yadda aka kashe mahaifiyar tasa. Dan shekara 18 Peyton Gendron wanda shi ake zargi da yin wannan aika-aika ya bayyana a gaban kuliya sanye da wata rigar asibiti ya kuma ki amsa laifin wannan ɗanyen aiki da ya aiwatar hukumomi sun ce ya rungumi aƙidan nan ce ta masu rajin ganin an fifita farar fata a yanar gizo ya kuma yi amanna cewa bukaken fata na kokarin su mai gurbin fararen fata a amurka wannan fahimta ta dan bindigar ta yi daidai da wacce dan bindigar nan na new zealand ya bayyana wanda ya buɗe wuta kan wasu masallatai biyu a shekarar dubu da sha tara. lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum hamsin a ranar talata da ta gabata biden da mai ɗakinsa jill suka je yin ta'aziyya ga iyalan mamatan inda suka gana da su a cikin sirri sai kuma daga baya ya fito yi wa duniya jawabi what happened here is simple and straightforward Biden ya ce abin da ya faru ba wani abu bane illa aikin ta'addanci wannan ta'addanci ne irin na cikin gida wanda aka aikata saboda tsabar ƙiyayya wanda kuma kafafen yada labarai da kafar intanet suka cusa zazzafar aƙida a kan fasatattun mutane da ke fama da kadaici waɗanda suka yi amanna cewa za a mai gurbin su da wasu mutane da ba sa kama da su To kamar yadda ta kan faru a duk lokacin da aka samu irin wannan mummunan al'amari wannan harbi na garin buffalo ya sa masu fafutukar ganin an takaita mallakar makamai a amurka cikin sauki sun kara yunkurowa inda suke nuni da cewa abu mafi sauki a amurka shine sayan makamai brian brown shine magajin garin na buffalo that should really say to us that there should be sensible gun control in this country. wannan lamari ya nuna mana cewa ya kamata akwai bukatar a samar da kwararren matakan sayan makamai a ƙasan nan. Irin wannan abu zai iya faruwa a ko'ina a ƙasan nan. A birni, a wajen birni, a ƙauye, babu inda ya tsira. akalla ire-iren waɗannan hari hudu suka faru a ƙarshen makon da ya gabata a sassa daban-daban na amurka ciki har da wani da aka kai kan wata mujamiya a california kuma dukkansu an rasa rayuka joan cheney yar uwa ce ga celestine da ta rasa ranta a wannan hari ta ce yar uwata ta yi nasarar warkewa daga cutar kansar mama har sau uku daga zuwa shago yin cefane wani ya harbe ta a cewar wen da tak da celestine ta haifa dukkanmu mutane ne kuma kai ma mutum ne an san cewa wani zai shiga yanayin kunci idan baka nan saboda ba za ka taɓa dawowa ba masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'ar idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin laurel bauman da julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Kinuni Sani Yunisari, jihar Yobe. ya ce hakika ci gaba da ɗage ranakun gudanar da zaben fidda da jam'iyyun apc da pdp ke yi bai zo mana da mamaki ba fatanmu shine allah ya zaba mana shugaba na gari sai saƙon haɗin gwiwa daga aminu adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule suka ce hakika ya kamata delegate na jam'iyyu su sani fa wakilan al'umma ne su don haka ya kamata su yi kokarin zaben 'yan takara na gari masu kishin ƙasa domin hakan shine sauke nauyin wakilcin da aka dora musu ba wai fafutukar buƙatar aljihun su yayi nauyi ba daga ƙarshe muke addu'ar allah ya ba mu shugabanni na gari amin Sakon Shehu Adamu Rijau ya ce, A gaskiya yadda matsalar tsaro ke neman dawowa sabuwa a Najeriya a yayin da kuma zaben shekarar 2023 ke ƙara kawo jiki. Abin akwai dagula lissafi. Sai mun fara dariya bisa samun saukin matsalar kuma sai ƙarshe mu fashe da kuka sakamakon dawowarta. Allah ya kyauta kuma Allah ya kama da mafita amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri. Ya ce samun wani mutum ɗan ƙasar Birtaniya da ya je Najeriya ɗauke da cutar ƙyan dabbari. Abin damuwa ne matuƙa da fatan hukumomin lafiya a Najeriya za su bi diddigin wannan al'amari. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani sabon kuduri na tallafin dala biliyan arba'in don Ukraine a yayin da kasar ke yaƙi da Rasha. A makon da ya gabata, Majalisar Wakilan ƙasar ta kada kura amincewa da kuduran. ana sa ran shugaban amurka joe biden zai sanyawa kudirin hannu ba tare da bata lokaci ba a yau juma'a shugaba joe biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar asiya inda zai mai da hankali a kan fannin fasahar amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan sha bakwai da kamfanin koriya ta kudu ke ginawa a wajen birnin austin da ke jihar texas Ziyarar kuma na zama wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar kwamfuta chip. Ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kicin da sauran wasu kayayyakin. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki ta kuma rage farin jinin Biden a idon jama'a sannan ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko, yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan biyu. Barkewar cutar ta COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a kasar wadda ta zama saniyar ware aka kuma sanya mata takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya. A yau Juma'a ne za a sanar da Majalisar Ministocin Gwamnatin Faransa a cewar fadar shugaban kasar yayin da ake sa ran sabbin ministocin za su gana ranar Litinin mai zuwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Pete. ne Hanifa Kabir Isa ke ce mu wani lafiya.